بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمة الله عليه في كتابه الأدب المفرد باب التؤدة باب التؤدة في الأمور الباب الثاني كذا في التؤدة في الأمور أن من بياني أجمد التؤدة التؤدة التؤدة كو التؤدة ده أن من بياني شوى أنا أي كمن يدعى الإمام ابن منظور المصري ya tabbatar mana a cikin lisanul arab ana cewa a tu'ada ana cewa a tu'uda ko to al-imam al-bukhari haka ya maimaita wannan babu saboda ya ya sake ya kawo mana wasu hadisai wannan ya kawo mana asari kwara ɗaya asarin al-imam al-hasan al-basri ko wasiyar ittaqillaha wasbir wala tasta'jil to yanzu zai kawo wasu hadisai da ya ruwaito su حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن عدي بكرة عن أشج عبد القيس أشج عبد القيس malamai sun yi sabani a game da sunan babansa kusan dai duk sun tafi akan sunansa almunzir almunzir wasu daga cikin malamai suka ce sunan babansa aiz aiz shine shine sunansa ah, sunan babansa wasu kuma suka ce a'a sunan babansa amr amr hmm? wasu kuma suka ce babansa al-haris al-munzir ibn al ko al ibn amr ko al-munzir ibn a'is ah, al ibn a'is ko ko al-haris to da an faɗi haka ana masa nasba nisbarsa ita ce al'asri al'abdi al'asri al'abdi mun gane? to su ni shi ne ƙala ya ce amma a shajjuɗin ai lakabinsa ne hmm, lakabinsa ne a shajjuɗin ana cewa a shajju abdulkais wannan ita ce fusha ya zama ibafa ce akwai waɗanda suke cewa badali ne shine abdul qais din so da ka sai su ce an ashajja abdul an ashajja abdul qais ashajja ya zama suna mai cin gashin kansa sai ya zama abdul qais badalin sa to amma dai magana tafi inganci eh, nisba ce zuwa ga abdul qais din abin nan kai izafa ce afwan ashajji an ashajji abdul an ruwaito daga ashajjun abdulkai abdulkai su kuma wani bangare ne daga cikin kabilar banu amir shi yasa suke cewa ashajju bani amir da shi ne mun gane to qala annabi sallallahu alaihi wa sallam shi riwaya da kansa daga annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna fika la khulqain yuhibbuhum Allah wallahi kana da wasu ɗabi'u Allah yana son su qultu sai na ce wa ma huma ya rasulullah waɗanne ɗabi'u ne waɗannan da nake da su kuma Allah na son su qala al-hilm wal haya'u sai ce haƙuri da kunya kana da haƙuri kuma kana da kunya al-hilmu malaman mu suka ce ضبط النفس عند حيجان الغضب abin da ake ce ma alhilmu shine dabtun nafs mutum ya iya kama kansa inda haijanil ghadabi a lokacin da kushi ya taso ya rinjaye shi haijan sai mutum ya kame ya zama bai aikata abin da fushi yake umarta sai ya aikata ba wasu kuma suka ce al'aqlu al'aqlu hankali wa adamu sur'atil intiqami da rashin saurin ɗaukar fansa kaga duk dai yana kuma zuwa ga wancan kenan alhilmu din kamar yadda aka yi bayani a karatun baya sifa ce ta Allah madaukakin sarki Allah ya siffanci da wannan sifar ta alhali ga yi a hadisin da muka karanta la ilaha illa Allah al-azimul halim ko to halim sannan Allah ya siffanta wasu daga cikin annabawansa da hilm kama annabi Ismail alaihi salam ko hmm. al-ghulamul halim shine wal haya'u da kunya kunya mun yi bayani kanta qultu shi nace qadiman kana aw hadisa ya ma'aikin Allah wannan ɗabi'a da na kasance tare da ita ko ɗabi'u shin qadiman kana aw hadisa tun can da Allah ya halicce ni da su fil azal a cikin Allahul mahfuzu aw hadisan ko ko ni ne da kaina ne iktisabun su ni ne na koye su da kaina na matsa ma kaina ta khallaqtu bihima ni ne na koye su na matsa ma kaina ta khallaqtu ta takallaftu kuma na matsa ma kaina sai na yi su qala qadima shi shi tun can da Allah ya baka su Allah ne ya halicce ka da su ba kai ka sha wahala ba da wannan malamai suka ce cikin fikihun hadisin nan hadisin na nuna mana annal khulqa ala nau'aini jibilli iktisabi akwai ɗabi'a wacce take al-kulkun al-khulqul jibilli ɗabi'ar da Allah zai halicci mutum da ita bai koya ba bai komai ba wani sai ka same shi haka yake bai taɓa karanta wani littafi na al'akhlaku ba amma za ka same shi yana da wasu ɗabi'u na musamman wanda samun su a wani sai an bincika kai wani ma ba musulmi ba ne amma sai Allah ya azurta shi da wata ɗabi'a mai kyau sannan akwai iktisabi ɗabi'a wadda mutum sai ya matsa ma kansa to malamai sun kasu gida biyu a game da eh, ɗabi'a iktisabi alhulqul iktisabi wasu na cewa alhulqu la yuktasab eh. har wani ya ce ya ayyuhal mutahalli ghayra shimatihi inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq yace ya wanda yake son sai ya lulluɓa ma kansa wata ɗabi'a da ba ɗabi'a shi bace to ka daina wahalar da kanka innal abin nan inna abin inna takhalluqa ya'ti dunahu al-khuluq duk lokacin da kake matsa ma kanka sai ka ɗauko ta ɗabi'a da ba taka ba ka sa to ɗabi'a ka ta asali sai ta rinjaye ta sannan suna faɗi suna cewa at-tabi'atu taghlibu at-tatabbu'a ɗabi'an mutum tana rinjayar abin da yake matsa ma kansa sai ya koya amma dai wannan magana tasu tana da rauni domin annabi sallama ya ce innamal ilmu bit ta'allum wa innamal hilmu bit tahallum ko wa man istasbara yusabbiruhu Allah in ka matsa ma kanka kace sai ka zama mai juriya to Allah zai baka juriya ka zama sabirun ka zama saburun ma ka zama sabbarun ka zama mustadirun sannan ka zama musabirun idan ka matsa ma kanka kana so sai kai ilimi innamal ilmu bit ta'allum ai al ilmu hilyatu wal hilyatu sifatu ko was sifatu khuluqun to kun ka matsa ma kanka za ka yi ilimi sannan ce innamal wa innamal hilmu tahallum haƙuri matsa ma kai ake a yi shi haƙuri shi yasa ya aka ce tajriba ke haifar da mai ke haifar da alhil innamal hilmu min tajriba in ka ga mutum ya zama mai haƙuri to sai da ya samu gogayya a rayuwa Ka ga wannan yana nuna maka ana iktisabin sa kenan saboda haka wannan kenan saboda haka fikihun hadisin kenan sannan fikihun hadisin daga ciki ya halatta a yabi mutum da abin da yake da shi mai kyau a gabansa idan ne idan an tabbatar da cewa wannan ba zai sa shi ya gururi ba ne gururi ya rika jin to su ne kuma yanzu kaga ɗabi'a ta tashi kenan kuma an yabe shi da abu mai kyau shi kenan kuma sai abu ya zama ya zama haukar ɗan bankama ya haukace da ya warke ya je asibiti ya warke ya sha magani ya warke da ku jifa yake shi ke na ran nan sai yan uwansa suna zaune sai suka ce kai dan ban kama Allah madaukaki saki ba karamin taimakon ka yayi ba kamar ba kai bane wai da kake aikata kake jifan nan wannan rashin lafiya da kai na tabin kwakwalwa shi ke sai dan ban kama ya ce bari mu gani yanzu zan iya ba kawai sai ya dau dutse ya fasa ma ɗaya mai magana kai sai ya ƙara ɗaukowa shi ke sai aka watsi ɗan ban kama ya dawo hauka ta dawo sabuwa fil illa shi kyauta to ka ne kenan nan imamun nan magana mai kyau a game da wannan a cikin al-minhaj eh, sharhin sahihu muslim eh, a game da haka cewa ya halasta a yabi mutum da abin da yake da shi mai kyau idan a gabansa idan ba a jin tsoron cewa wannan yaban zai halakar da shi amma idan ana jin tsoron yaban zai iya haifar masa da bala'i to ka yabe shi mun gane wannan kage yana kuma karantar da mu a karanci ne a karanci ɗabi'un mutum kowa a karanci ɗabi'unsa a sanya yake قلت الحمد لله الذي جبلني على a أحبهما الله shi ya ce yabo ya tabbata ga Allah wanda shi ne ya halittar da ni akan wasu ɗabi'u waɗanda Allah shi da kanshi yake son su ka sannan wannan yana nuna mana gode ma Allah akan ni'ima musamman ma ni'imatul hidayati ni'ima ta shiriya ba abin da yafi kamata ka gode ma Allah kai fiye da da ya shiryatar da kai ya sa ka ka zama mutumin kirki bayan kasancewar ka musulmi wannan ni'imomi ne mafi manyan mafi girman ni'imomi amma mafi yawancin muna manta su saboda ba mu da kuɗi in mutum bai da kuɗi kawai sai ki gode ma Allah alhali ga ni'imomi nan masu ɗimbin yawa da suke tare da shi حدثنا ابن أبي حاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي أغوبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا قتادة بن دعامة السدوسي تابعين يشي وندا ya haɗu da alwafda wannan ayarin allazina qadimu ala annabi sallallahu min abd wanda suka zo wajen annabi sama daga cin abd qais kaga abd qais kabila ce kenan mun gane wa zakara qatada wa aba nadrata an abi sa'id al shi qatada sai ya ce waye mallaki alwafda wafda din nan allazi laqiya wafda sai ya ce abu nadrata ne shi kuma daga abu sa'id al zai iya yiwa dukkaninsu guda biyun suna nan domin dukkaninsu sahabbai ne qala sai ya ce qala annabi sama li ashajji abdul qais manzo Allah sama ya ce ma ashajju abdul qais wato ashajjun abdul qais qabilar abdul qais inna fika la khaslatayn yuhibbuhuma Allah al-hilm wal anat Allah madaukakin sarki yana son wata wasu dabi'u kana da wasu dabi'u biyu da Allah ke son su sune al-hilmu haƙuri wal'ana da kuma bin abu sannu sannu da rashin garaji shine al'anatu akwai riwaya da ta zo ta ce da aka zo aka zauna shi kenan sai yana zuwa a shaddu sai ya samu waje sai ya zauna sai wani daga cikin ƙabila abdulkais bai da shekaru kawai sai zai fara jawabi sai musu ya ce a wane ne babban ku Ya aka nuna ashajju sai da manzo sama ya ba ashajju dama sannan ashajju ya jawabi to bayan duk an gama wannan ne sai manzo sama ce inna fika la khaslataini yuhibbuhuma Allah wa rasuluhu ko yuhibbuhuma Allah Allah na son su mun gane to nan kaga an ce mana al'ana makinwa alhaya to ba cin karo duka waɗannan ɗabi'u ne da suke cakuɗe da juna dama furu'u ne na furu'u furu'ul khulqi ne furu'ul khulqi al ne ba su cin usul la ba su cin usul to dama wata ɗabi'a in tana cin usul su akwai tuwasun manya-manyan ɗabi'u dabi'u masu kyau haka su ma ɗabi'u munana suna da su waɗanda suke haifar da su akwai ɗabi'ar da idan ka ɗauke ta ka ɗabi'antu da ita to ita kuma sai Allah madaukakin sarki sai ya azurta ka da wasu ɗabi'u ai shi yasa suka ce suwal akhlaq din abin nan makasib ne da mawahib makasib da mawahib idan ka nema da kanka kai ka riƙe babba to shi Allah madaukakin sarki shi kuma sai ya azurta ka da sauran yanzu daga cin daga cin usulul akhlaq al fadila akwai me akwai al'adlu adl sifa ta al'adlu abu nawa take sa mutum yayi in mutum aka siffanta shi da adalci to kaga na farko dai za ka same shi yana canya kowane abu inda ya cancanta a sanya shi ba zai ɗau hakkin wani ya ba wani ba za a same shi da sifa ta tauhidi kaga mataki na ɗaya kenan sannan duk mutumin da ya zo mai adalci to za a gan shi yana da natsuwa domin idan bai natsu ba ba zai iya gane waye mai hakki ba balle ya bashi hakkinsa sai ya harido sannan za ka samu mutumin da ya zama mai adalci duk abin da zai za ka gan shi tsaka-tsaki baya zobawa sannan ko baya zokalewa yana tsakiya za ka same shi saboda wannan sifa ta al'adil tana cikin tana cin usulul akhlaqil fadila to duk waɗannan ɗabi'un ƙanana dukkaninsu suna suna shiga cikin juna su cakuɗa al'ana na shiga cikin alhaya eh, natsuwa bin abu sannu sannu duk mutumin da ya zama mai kunya ba za a ganshi yana abubuwansa har gido ba to kun ce lokaci ya yi ko sai mu bar shi tsoron sai biyu a cin babun ya cin mana lokaci sai mu tsaya na insha Allah